To alhamdulillahi masha Allahu masu sauraron mu za mu iya cewa dangane da addu'o'in da 'yan ƙasa take yi sannan kuma da kiraye-kiraye wanda ake yi wa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya amsa kira dan da zai ƙara wadataccen wa'adin daina amfani da tsofaffin kuɗi har na tsawon wata biyu. Sai dai kuma ana tsaka da wannan abubuwa da tattaunawa kuma da amincewar da ya yi sai gashi kuma gwamnan jihar kaduna wato malam nasir erfa'i ya da benci kuma yana shirin ya kawo cikas a wannan wa'adi da shugaban kasa muhammadu buhari zai kara zuwa goma ga watan afrilu na lillahi wa inna ilaihi raji'una to masu tsaron mu domin jin turka turka da take yawo a halin yanzu sai ku gyara zaman ku amma kafin nan dan Allah muna neman alfarmarku da idan wannan shine shigowar ku wannan tasha ta mai albarka na farko ta ku taimaka ku danna mana ga mi ga danna alamar karar sanarwa haka ne dai zai ci gaba da baku damar samun sabon rahotannin mu a koda yaushe da zarar mun daura su ila kuma ku danna mana lakin domin ma hakan ne zai ci gaba da bamu kwarin gwiwa wajen shiga lungu da sakota da kuma ne muku rahotanni da dumudumin su to a halin yanzu da sai ku jara daban ku tsab domin jin cikakken rahoton da muke ciki da shi tun jiya dai lokacin da kotun koli ta yanke hukunci na ƙara wa'adin sati daya dangane da hukunci da ta dauka na 22 ga wannan wata wanda a muke ciki haka ya sa mutane 'yan ƙasa suka ƙara shiga cikin rudani dangane da jin babban bankin najeriya ko kuma ce gwamnan babban bankin wato gudun emefele ya yi kurum ya yi duma da magana wanda bai fito ya ce komai ba a zalika shi ma mai gayya mai aiki wato shugaban ƙasa muhammadu buhari ya ci duma a gefe shi ma ya komai wannan dai shine kusan abin da ya wulla 'yan najeriya cikin halin ha'ula'i a dukkanin wayannan 'yan kwanaki wanda gwamnan babban bankin baya fitowa ya ce komai dangane da kuma wa'adin da kotun koli ta kara to sai gashi ne dangane da kiraye-kiraye da kuma addu'o'i na jama'a shugaban kasa muhammadu buhari na duba yiwuwar tsawaita wa'adin daina amfani da tsofaffin takardun kuɗi har na tsawon kwanaki sittin, bi ma'ana wata biyu kenan wannan dai a cewar wani rahoto da jaridar nan ta zakebul ta wallafa wani yunkuri ne na ƙauracewa da kuma bijirewa umarnin kotun koli da ta ce tsofaffin takardun na dubu da kuma ɗari su ci gaba da aiki har sai ta yanke hukunci. Hukuncin dai na wucin gadi da kotun kolin ta yanke na zuwa ne bayan karar da wasu gwamnoni suka shigar suna kalubalantar matakin kawo ƙarshen wa'adin amfani da tsofaffin takardun kuɗin. a halin yanzu dai babban bankin najeriya cbn ya ce yana kan bakansa na cikar wa'adin tsofaffin takardun kuɗin na ranar goma ga watan fabrairu wanda ake ciki sai dai kuma wani kusa da gwamnati ya shaidawa jaridar nan ta the cable cewa Buhari ya damu da halin da kuma kuncin da 'yan Najeriya suka tsinci kansu sanadiyar karancin takardun kuɗi lamarin da zai yasa zai tsawaita wa'adin tsofaffin takaddun kuɗin har zuwa goma ga watan afrilu na wannan shekara wanda muke ciki alhamdulillahi masha allahu haka kuma majiyar ta ce shugaban kasar na nazari akan abin da zai biyo baya muddin aka bijirewa umarnin kotun koli da ke da ta cewa kan duk wata doka a kundin tsarin mulkin kasar nan a cewar majiyar an tattauna wannan batu ne yayin ganawar shugaban ƙasa muhammadu buhari da kuma shugabannin ƙungiyar gwamnonin najeriya wato ngf da kuma ƙungiyar gwamnonin ta apc baki ɗaya a bisa wannan nazari da duba yiwuwar tsawaita wa'adin tsofaffin takardun kuɗin da kuma shugaban ƙasar muhammadu buhari ke shirin yi ana kuma tsammanin gwamnoni za su janye ƙarar da suka shigar a gaban kotun kolin wannan dai majiyar ta tabbatar mana da cewa wannan ita ce yarjejeniyar da aka kulla domin kaiwa shugaban kasa muhammadu buhari domin a bashi damar tsawaita wa'adin sannan kuma a sanar da matakin a hukumance sai dai kuma akwai yarjejeniyar bayan da damar ci gaba da hada-hada da kuma tsofaffin da sababbin takardun kuɗi za a ba da lokaci zuwa nan da kwana 60 cikin domin a ce an canza su sai kuma a gefe guda yarjejeniyar da ta kayyade cewa duk wata tsohuwar takardar naira da ta shiga banki to fa ta shiga kenan har zuwa lokacin da sabbin za su wadatu a gari a kazalika majiyar ta ce kusan duk bangarorin sun amince wannan mataki na shugaban kasa face gwamna ɗaya tak wato gwamnan jihar kaduna malam nasir yan rufa'i da ya hau kujerar naki ta dole sai an soke sabon tsarin kuɗin da cbn ya kawo haka zalika dai yar fayi ya da tebur ya ce shi san bai yadda ba kuma haka zalika ya kara maka shugaban kasa muhammadu buhari a kotu bayanai sun ce buhari wanda ya yi jinkirin shiga zaman majalisar zartarwa da kusan minti arba'in a safiyar laraba ya gana da gwamnan cbn godwin emefele da kuma daraktan hukumar kula da hada-hadar kuɗi na nfiu wato madibo kan buƙatar tsawaitawa a tsofaffin takardun kuɗi Fajiyar ta ci gaba da cewa buhari ya yanke wannan shawara ce domin rage raɗaɗin da al'ummar ƙasar ke fuskanta sanadiyar sabon tsarin na kuɗaɗen ƙasar buhari dai ba zai bijirewa umarnin kotun koli ba amma ya damu matuka kan halin kunci da kuma al'ummar ƙasar nan suka shiga an kuma gano cewa akwai wasu manyan ƙasar da ke take-taken tunzura al'umma a yayin da duk rintsi suka suna da hanyoyin samun sabbin takardun kuɗaɗe wanda kuma sun san da cewa talakawan ƙasa ba su da wannan hanya haka zalika saboda haka buhari ba zai yi kasa a gwiwa ba wajen warware wannan tankiya a cewar wannan majiya sai dai kuma kalubale ɗaya da ake fuskanta a halin yanzu shine wannan turka wanda gwamnan jihar kaduna ya bijiro da ita akan cewa shi fa ko kaɗan ma bai ma yadda ba dole sai dai a a cire wannan tsari ma baki ɗayansa a daina amfani da sabbin kuɗi in ba haka ba abin fa ba zai yi daɗi ba domin a halin yanzu ma ya ƙara maka shugaban ƙasa Muhammadu Buhari a kotu to wannan dai al'umma ƙasa dai kalubale ne a gare mu baki ɗaya kuma sannan wannan dai magana ce wadda ta rage akan domin mu ji me zai je kuma me zai dawo dama can ana tunanin cewa ana roƙon Allah da as kara wannan wa'adi kuma shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya ce zai kara amma kuma dai ga gwamnan jihar Kaduna ya buje da wani sabon abu to masu mu wannan dai ra'ayinku ne me za ku iya cewa dangane da wannan fatali da wannan abu wanda gwamnan jihar Kaduna na shugaban ƙasa Muhammadu Buhari kan cewa zai kara wata biyu wata kan kwana 60 mun gode muna jiran sakon naku a shamu na karta kwana wato comment ubangiji Allah subhanahu wata'ala saka muku da alkhairin sa amin dangane da bibiyan mu da kuke a kullum a kuma ko yaushe ta da kuma kalaman karfa kuiwa wanda kuke turo mana a shafukan namu na karta kwana wato comment mun gode muku Allah saka muku da alkhairin sa amin da kuma za a mana shugabanni na gari